Sashen Hausa da Murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 31 60. A Nijar kuma za ku iya kama mu a tashar VOA Afirik da ke yamai kan mita 200.5 a zangon FM. Ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a noma da sarauniya da lal da niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa rediyo ta birnin Kumasi. Yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhouse.com ko ko sashen Hausa. hausa.com. Jama'a salamu alaikum mu da wannan lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Zahara Ufage. Daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya, hukumar da ke kare haɗura ta ƙasa ta ƙara kama wasu mutane Actually, they proved me that I'm driving reckless. They now bring me to office. They charge me I've paid 6,200. Wani kenan da ya amsa laifin da aka same shi da shi. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ta yi da wani Dr. Sani Yahaya Janjuna, masanin tsarin zamantakewar al'ummar game da yaƙi da bauta. Kuma masu sauraro za mu so ku za mu so mu ji ra'ayinku kan yadda kuke gani za a magance matsalar bauta. Lambar za a iya kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Bayan ga haka kuma muna kuma ɗauke da shirin labaran wasanni amma duk sai an gama shirin labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da dare. an ɗage zaɓukan jamhuriyar demokradiyyar congo da aka shirya yi a sati ɗaya wato zuwa talatin ga watan nan na disamba a cewar hukumar zaben ƙasar yau alhamis shugaban hukumar cornelia nanga ta faɗa manema labarai cewa an samu jinkirin ne saboda matsalolin na'urar da suka shafi kinshasa babban birnin ƙasar A makon da ya gabata wata wata gobara ta lalata ɗaruruwan na'urorin kaɗa ƙuri'a da ya kamata a yi amfani da su a birnin. Labaran ɗage zaben ya bullo ne bayan da Miss Nanga ta yi wata ganawa sirri da 'yan takarar shugaban ƙasa a safiyar yau Alhamis. Duk da fargabar yiwuwar tashin hankali. wakiliyar murya amurka ta sashen faransanci da ke kinshasa ta ce ba a kai sojoji a kan titunan birnin ba amma kuma babu wata hayaniya da ke faruwa a birnin tun farko a ƙarshen shekarar 2016 aka shirya yin zaben ƙasar amma aka jinkirta saboda shugaba joseph kabila ya iya sauka daga kan mulki a ƙarshen wa'adinsa na biyu a wasu jerin rubuce-rubuce da shugaban amurka donald trump ya yi a safiyar yau alhamis ya kare matakinsa na fara janye sojojin amurka daga siriya inda ya ce amurka ba ta son ta zama 'yar sanda gabas ta tsakiya da yake mai da martanin caccakar da 'yan majalisar dokokin kasar da masana suka yi masa trump ya ce kasancewar sojojin amurka a siriya ba abin da yake haifarwa amurka sai dai asarar rayuka da tarin daloli da amurkan ke kashewa wajen kare wasu. waɗanda kusan lokuta da dama ba sa godewa abin da amurkan ke yi musu shugaban ya bayyana rasha da iran da siriya a matsayin maƙiyan ƙungiyar isis a yankin amma amurka ce ke yin abin da ya kamata su yi jiya laraba ba tare da wani cikakken bayani ba trump ya bayyana cewa amurka ta sami nasara akan ƙungiyar 'yan ta'addan isis sai kuma ga sanarwa daga fadar white house da ta biyo baya akan cewa amurka ta fara maido da dakarunta gida daga kasar da yaƙi ya ƙi daidaita labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ta kotun tarayyar amurka ta yi fatali da yawanci manufofin gwamnatin shugaba trump da ke neman hana ba da mafaka ga bakin haure da ke guje wa tashin hankali a kasashensu ko na kungiyoyin bata gari a watan yunin da ya gabata tsohon babban alkalin kasar jeff session ya shiga batun wata mata 'yar kasar el salvador da ake kira ab da aka hana ta samun mafaka a matsayin mai fuskantar tashin hankalin cikin gida aka kuma ba da umarnin janye takardunta ba tare da bata lokaci ba abin da ya sa jami'an ba da mafakar su hana bakin gaba ɗaya damar bayyana fargabarsu game da komawa ƙasarsu inda ikirarinsu na neman mafaka ne bisa tashin hankalin cikin gida ko mai alaƙa da ƙungiyar ɓata gari alƙalin kotun gurdumar emmett sullivan ya saka dokar ta dindindin akan umarnin da session ya bayar akan cewa ta saba wa dokar baki ta ƙasa. Bisa dokar Amurka, sabbin bakin da suka shiga ƙasar da ke nuna fargaba komawa ƙasarsu dole ne a ba su damar bincike da tambayoyi don tabbatar da dalilinsu tsoronsu. Hukumomi a yankin Baja da ke jihar California sun kama wasu mutane uku waɗanda ake zargi da kisan wasu matasa biyu bakin haure 'yan ƙasar Honduran. waɗanda aka gano gawarwakinsu ranar Asabar a birnin Tuwana da ke kan iyaka Amurka da Mexico. Masu binciken sun faɗa a wata sanarwa cewa an kama maza biyu da mace guda ɗaya akan batun kisan da kuma wasu laifuffuka. shekarun matasan da aka kashe sun kai kusan sha shida da sha bakwai ne a wata sanarwa da aka fitar ta ce matasan 'yan gudun hijira suna tafiya ne akan hanya sai wasu suka tunkare su a wani abu mai kama da yunkurin fashi da makami wani da ke tare da su ya samu rauni amma ya iya tserewa kuma daga baya an gano gawarwakin matasan a wani saƙo da alamun an caka musu wuƙa an kuma makare su. A gaida Zahra'u fage kenan. Labaru da aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madala yanzu kuma sai rahotanni za mu fara ne daga rahoto daga jihar oyo najeriya inda za ku ji cewa hukumar kare haɗura ta ƙasa ta kama mutane sama da hamsin da suka aikata laifuka daban-daban wakilin murya amurka hassan umar tambuwal da ƙarin bayani a kokarin da take yi na hana aukuwar haɗura a bisa umarnin da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya bada hukumar kare haɗura ta ƙasa a jihar oyo frsc a takaice ta kama tare da gurfanar da mutane sama da hamsin a gaban kotun tafi da gidanka da na aikata laifuffuka iri daban-daban a ibadan da kewaye kwamandan hukumar kare haɗura frsc a jihar oyo uwar gida cecilia alawace ta tabbatar da hakan a ibadan down. What we are aiming at is to ensure that people drive safely in this period. Most of the people that we have arrested this morning are passenger vehicles, even small vehicles that have overloaded themselves. A vehicle that is supposed to carry four passengers are carrying six passengers. Madam Cecilia Alawo tace ce abin da muke bukata shine mu tabbatar da cewa jama'a na tuki da hankali a cikin wannan lokacin bukukuwan Kirsimati da sabuwar shekara. tace yawancin mutane mutanen da sun ka kama a yau suna tukin motocin fasinja ne an yi musu ha'incin lodi ƙananan motocin da ya kamata su ɗauki fasinjoji hudu suna ɗaukar fasinjoji guda shidda cecilia alawo ta ƙara da cewa sun jibge jami'ansu a jihar oyo don komi ya tafi daidai a yayin bukukuwan kirsimati da sabuwar shekara ɗaya daga cikin waɗanda aka kama isawu muraina ya tabbatar da aikata laifin tuki Actually, they me that I'm driving reckless, they now bring me to office. They charge me I've paid 8,200. Isawu Muraina ya ce da aka kama shi an gaya masa cewa yana tukin ganganci ne sai aka kawo shi a ofishin hukumar aka masa tara naira dubu takwas da ɗari biyu kuma ya biya shi ma ɗaya direban da aka kama yana tuki babu lasin ya ce an yi masa tarar naira dubu biyar. Arrested for driving without license and I was charged to pay 5,000 Sauran laifukan da aka yi wa direbobin tara dai sun hada da gudun famfalaki, mugun lodin fasinja da kaya, fiye da kima, tukin ganganci da dai sauransu. Idan ba a manta ba, shugaban hukumar kare haɗura ta Najeriya, Dr. Boboye Oyeyemi ya kaddamar da kotunan tafi da gidanka guda ɗari biyu da ɗaya a Ibadan da za su yi shari'o'in masu karya dokokin tuki a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. In ka ji taken maza da bamban da na maza jan daka. In ka ji sautin maza da bamban. To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal daga Najeriya za mu leƙa babban birnin za mu leƙa a Nijar a birnin Kwanni inda Haruna Mamman Bako ya haɗa muna wannan rahoton. Hukumomin jamhuriyar Nijar ta la'akari da matsalolin tsaro da kasar ke kokowa da su a waɗansu iyakokinta sun ba da umarni wa gwamnoni da shugabannin gundumomi da magajin nan gari da sarakunan gargajiya da su gaugauta yin kashedi wa al'ummominsu musamman matasa da kar su kuskura su yi amfani da wasar wuta da ake kira petar ko neck out albarkacin sallolin ƙarshen shekara da sun ka hada da sallar kirsimati da sallar shiga sabuwar shekara 2019 dr asuman sumaila shine magajin garin birnin kwanni a lokacin da yake wannan kashedi wata al'ummar sako ne mai tunasassuwa biskan yanayi na lokacin da muke ciki muna ƙarshen shekara akwai al'adodi na yaranmu da duk aka ce shekara ta ƙare suna unhwani da wannan fetar shi ko petar ki in ka diba kunna shi ne ake ajewa yaro ba abin da ya sha mishi kashi abin da kaɗai yake so lokacin da do ya buga wannan fetarki ya ji dai ya koka ba ruwan shi da inda zai faɗawa tana yiwuwa ya kunna ya kaɗa sai cikin kara kaga zai haddasa da gobara wadda za a sai ta tunanin mu ya kawo wannan gobara a rasa dalilin ta. to kuma na biyu cikin context wanda muke ciki yau fetarki nan da ake buga baka bambanta shi da bugun bindiga kaga akwai tsoratar da al'umma ita da kanta saboda wani da jin kukan fitaki na abin da yake tunani bindiga ce aka buga biskan wannan ne da muka zamna muka yi nazari muka shawarwaki muka ce ma jami'an tsaro to su tsari babu buga fetar nan kwanne kuma duk sun ka ga yaren na yi koko inda ake saida shi don su yi interpeller waɗannan masu sai shi koko yaren da ke buga shi da musamman kwanci hankali ta al'umma wannan kashedi na hukumomin jamhuriyar niger na zuwa ne a daidai lokacin da akan iyakar niger da najeriya najeriya bangaren jihohin su daga Nijar sai sokoto kebe da zamfara daga tarayyar najeriya ake ci gaba da yin ganawa ta magabata domin ɗaukar matakai game da waɗansu barazana da ma yin garkuwa da mutane da ake gani abinda ke sawar hukumomin cewa wasa da wuta a irin wannan lokaci ba abin amincewa ba ne ina ra'ayoyin jama'a game da wannan matakan da hukumomin suka ɗauka ita ce tambayar yarda na yi wa waɗansu 'yan Nijar a yau da Swahe. Sani Isa sunana. Gaskiya wannan doka da aka aza ta yi wallahi wanda dai aza ta wallahi Simon ya yi. Sunana Musbahu Hussein wannan doka da aka sa gaskiya ta yi saboda halba-halban nan bai da amfani a cikin ƙasa kuma gashi dama ana zaman ɗarɗar. Eh, sunana Lahi. ne eh, wannan al'amari ya yi kyau saboda ya kamata a ce mutane sun gano in an sa doka wai hukuma ba na a takura jama'a ba ne ba dan a ɗauki matakai ne wanda zama lahiya zai ƙara tabbata a cikin al'umma kenan in an sa doka ni na ganin uwayen yara ya kamata su bada haɗin kai su taimaka ma hukuma wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma ku hana ɗiyanku in kun gani kawai haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako to madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin namu na yamma tambayar muka muku ita ce shin za ku ce dangane da wannan matsalar ta yaya za a magance matsalar bauta a yankunan afirka baki daya kafin mu buɗe layukanmu mu shakata da wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum wani akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam. Me suna? Sunana Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Malam Musa, gare ka. To to alhamdulillahi dangane da inda za a cire bauta ga yankunanmu na Afirka ko? Eh haka ne Malam Musa. To gaskiya al'amari idan muka ɗauka gaskiya ita kanta daidai na kalwa babun nan ne a batutuwa ne wanda ke aka dauki maganar bauta kaga abubuwa ne wanda suke gaskiya al'amari za a ga wani abu ma kamar su kansu shugabanni wanda suke kamar na turai haka wanda su kaga za su ba ku yancin kanku amma kuma har yanzu kamar kuna karkashin bautar su ne kuma idan aka ce an dauke magana ita kanta bauta nan afirka gaskiya al'amari wasu mutanen da ga su suke bautar da kansu dan mutum kaga misali a ce ka ɗauki kuɗin ka ce wai za bari ka tafi wata ƙasa domin ka je kai wani aiki ka ka bautar da kanka da ka mun kira ga muke ga mutane ya kamata mutane su bari su kiyaye kansu kuma a tabbatar da cewa gwamnati tana kulawa da al'umma su kansu ba a bautar da mutane domin a samu matsala ba Musa Musa mun gode har yanzu da muna Kaduna wani akan layi da Kaduna Wallahi alhamdulillah ya kake suna na lafiya kallon suna na murtala ina kiran ku da gare da gasa a kanuwa tare da najeriya to malam murtala gare ka to mun gode mu kama tun musa ga to gaskiya ya bayani mai to kaga mu fa muna ganin magana bautan nan zai wuya fa kawo ka tafi afirka saboda ina so in gaya ma masu kuɗi mafi yawanci na afirka fa duk ba da zaka je gidan shi ka ga bai ɗauki wani ko mai guga ba ko mace mai musu kyau da hidiman gida wai suna kiransu house help to akwai na haifarwa ne in su za su magani ka dama babu zai iya ɗaukar talaka dan wanke botar da shi to malam murtala ai wannan ai wannan biyan su ake aiko na'am wannan mutane ai malam murtala biyan su ake ana ba su alwashi a kowane wata A to ai ba ma na ai ko ba ma na asali mana na dan ya gamir wani abu dan ya ce rayuwa. ai dan ba ba shi wani abu da zai ce rayuwa ba ai ba zai ba za su amfana da shi ba amma abin da ake so kawai yadda in kun ma sun dauka su tura su makaranta yadda suke tura ƴaƴansu to ba su sutura da ƴaƴan ke sa su ba su abinci da ƴaƴan ke to kaga zai cewa mu malam murtala mun gode mun gode malam murtala yanzu mu leka a Bauchi wani akan layi daga Bauchi um, sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi salamu alaikum malam ayuba to ra'ayina na yau shine akan bauta da allah ina kira ma gwamnati da kuma 'yan kasuwa da masu hannu da shuni yana da kyau su kula da mutane su ba su taimako kwarai da gaske idan jama'a suka samu taimako ta hannun gwamnati da kuma 'yan kasuwa da masu hannu da shuni to lalle za a daina bautatar da mutane na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mala ayuba mun gode kwarai yanzu sai mu leka a niger state wani daga niger ibrahim mai wankin hula garin mai gode a kimba ok malam ibrahim gare ka to ni gaskiya ra'ayi na a yau game da ainihin wannan bauta da ainihin yan uwana al'umma ke fita a kasashen duniya to ya samo asali ne bisa ga ainihin rashin adalci da ainihin manyan mu na kasashen mu na afirka suke muna akan tattalin arzikin da allah hore muna kasashen mu domin saboda da allah ya hukunci ba a sata dukiyar ƙasa to babu yadda za a yi wani ya tashi wata kasar ya tafi wata kasar neman kuɗi kasar turai to ba su da kishin da za su gina ainihin kasashenmu na afirka shi ke sa ainihin mutanen mu ke fita wasu kasashen da turawa saboda ainihin wancan kasashen ba su bi mu arziki bane ba mu ma arzikin da ba su iya gwargwado Allah hore mana to mun amma kuma ya kasance satar dukiyoyin kasar ta yawa shi ke sa suke fita a wannan kasashen mun gode mun gode gare ka har yanzu dai muna a Niger wani daga Niger Assalamu Wa alaikum salam. Ina magana da Garba mai nama Abuja. To Malam Garba gare ka me ra'ayinka akan wannan tambayar da muka yi? Gaskiya ni na goyi bayan wannan dan uwannawa. Mafi yawa abin da ke kawo haka nan kawai shugabanni ne waɗanda yake in ka kalla sukan tauye a haƙƙin al'umma. Da za a samu shugabanci na kwarai, ai ka gada wani ba ba zai iya tsallaka wani wuri ko kuma ya zama ya kasa kare kan mutuncin kanshi ba saboda haka ni haka nake gani ni ma wannan shine ra'ayina to mi zaka akan uh, waɗanda har yanzu a kasashen mu na Afirka arewacin Niger Nigeria in ce da Afirka zance baki da har yanzu akwai gidajen zaka zo ka iske akwai mutane wanda uh, sai kaji kamar an ce ai bayu mu ne mi zaka ce a wannan uh, a wannan lamarin kaman a cikin mutum tun gida a ce bayan bayan mu ne mm-hmm. wannan ayin ka kalla duka dai abin a ya samu asali daga daga haka ne to ga ganin ka wani kira wani kira gare ka ga shugabannin ah, yankunan namu shugabanni su yi adalci shine kiran da muke musu don wallahi matukar gaskiya shugabanni ba wani adalcin da suke yi sai dai kawai muna kira gare su ji tsoron Allah kamar yadda suka san haƙoƙin al'umma suna san su duk wani abin da ka doka na al'umma Allah zai tambaye to mun gode gare ka daga neja za mu daika a zuru wani daga zuru wani ne daga zuru salamu alaikum har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka wani ne daga zuru kai magana mana eh muna jin wa alaikum salam Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam gare ka malam. Kuna magana na so mu rubuta da zo ke wanda aka fi so ne To muna jin ka. Wato ra'ayi na game da sai da fa'in da ake yi. Abdul abin da ce garo ya riga ya kare magana Alhaji Musa Garo muna godiya. To. A huta lafiya ya ba wani bayani sai dai gobe. Sai dai gobe to mun gode mun gode kwarai. har yanzu dai muna nan sashen hausa na murya amurka tambayar da muka muku ita ce miza za ku ce dangane da wannan matsalar ta yaya za a iya magance matsalar bauta a yankunan afirka baki daya sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc wani akan layi wani ne akan layi yau dai shirin na tambayar muka tura mu ita ce akan batun bauta ne ta yaya za iya magance matsalar bauta a yankunanmu na afirka baki daya za ku iya kira layukanmu da za ku iya kira ita ce su ne daya biyu sifiri biyu biyu shida biyu biyar biyu shida biyar biyar to jama'a mun gode da waɗanda suka kira allah ya kai mu gobe yanzu masu sauraro za sai kuma shirin namu na gaba shirin wasanni a takaice daga najeriya wasanni a takaice za a fafata wasan sada zumunci tsakanin kasashen najeriya da masar hukumar kwallon kasar masar ce ta bayyana shirya wannan wasan wadda za a buga a najeriya a ranar 26 ga watan maris na sabuwar shekara kasashen biyu duk sun sami tikitin fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka duk da yake za su buga wasannin karshe na neman gurbin gasar kafin fafatawar da za su yi ta sada zumunci najeriya za ta karbi bakuncin kasar seychelles yayin da kasar masar kuma za ta kara da jamhuriyar niger kasar senegal ta karkare shekara ta 2018 a zaman kasa ta daya a nahiyar afirka a fagen ta maula na jadawalin mafifitan kasashe na hukumar fifa na wannan watan da aka fitar a yau alhamis senegal din tana matsayin ta 23 ne a duniya yayin da tunisia da take matsayin ta biyu a nahiyar afirka take ta 26 a duniya kasar morocco tana nan ta uku a nahiyar afirka kuma ta 40 a duniya najeriya ma tana nan ta hudu a nahiyar afirka kuma ta 44 a duniya yayin da kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo take ta biyar a nahiyar afirka kuma ta 49 a duniya ole gana soldier ya sake dawowa a filin atisayen kungiyar manchester united inda ya soma aikin horar da 'yan wasan kungiyar na wucin gadi a yau alhamis an ɗauke shi aikin horarwar ne na riƙon kwarya ya zuwa ƙarshen wannan kakar wasannin biyu bayan sallamar kocin kungiyar jose mourinho duk da yake soldier dan shekaru 45 na da damar da zai iya samun aikin na dindindin united din na son yin amfani da wannan lokacin domin ta yi nazarin al'amura yayin da shi ma soldier kungiyarsa da yake aiki a kasar norway take dakon komawarsa a watan mayu to sai dai ana ganin cewa idan al'amura suka tafi daidai mai yiwuwa kungiyar ta bar masa aikin na dindindin hukumar kwallon kafar ingila ta ce tarar kungiyoyin arsenal da tottenham sakamakon kasa tsawatar 'yan wasansu a fafatawar da suka yi a gasar premier a ranar biyu ga watan nan na disamba arsenal za ta biya tarar fam 45 yayin da tottenham za ta biya fam 50. kuma dukkan kungiyoyin sun karba laifin tuhumar da aka yi musu tankiya ta barke tsakanin 'yan wasan kungiyoyin ne bayan da eric diya na tottenham ya rama kwallon farko da aka sha su a wasan wanda daga karshe arsenal ce ta galaba da ci hudu da biyu diya ya saka tsansa a baki yana murnar jefa kwallon wanda hukumar ta ce yana iya tunzurawa to amma kuma ta ce 'yan wasan arsenal da ke benci ba su da hujjar tunkararsa balle ma har su shiga filin wasa kamar yadda suka yi wanda ya haifar da hatsaniya tsakanin su murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To, Madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. ɗage zabukan jamhuriyar demokradiyyar Congo da aka shirya yi da sati ɗaya wato 30 ga watan nan na Disamba a cewar hukumar ƙasar yau Alhamis. Shugabar hukumar Cornelia Nanga ta faɗa manema labarai cewa an sami jinkirin ne saboda matsalolin na'ura da suka shafi Kinshasa babban birnin kasar a makon da ya gabata wata gobara ta lalata ɗaruruwan na'urorin kada ƙuri'a da ya kamata a yi amfani da su a birnin. Labaran ɗage zaben ya ɓullo ne bayan da Miss Nanga ta yi wata ganawar sirri da 'yan takarar shugaban ƙasa a safiyar yau Alhamis. A wasu jerin rubuce-rubuce da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a safiyar yau Alhamis ya kare matakinsa na fara janye sojojin Amurka daga Siriya inda ya ce amurka ba ta son ta zama 'yar sandar gaba ta tsakiya da yake mai da martani kan caccakar da 'yan majalisar dokokin kasar da masana suka yi masa trump ya ce kasancewar sojojin amurka a syria ba abin da yake haifarwa amurka sai dai asarar rayuka da tarin daloli da amurkan ke kashewa wajen kare wasu wanda kusan lokuta da dama ba sa gode wa abin da amurka ke yi musu. shugaban ya bayyana cewa rasha da iran da syria a matsayin makiyan kungiyar isis a yankin amma amurka ce ke yin abin da ya kamata hukumomin yankin bata da ke jihar california sun kama wasu mutane uku waɗanda ake zargi da kisan wasu matasa bakin haure biyu 'yan ƙasar honduran waɗanda aka gano gawarwakinsu ranar asabar a birnin tuwana da ke kan iyaka amurka da mexico da haka muka zo karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da karfe shida na asuba yanzu a madadin zahara ufage da ta gabatar da shirin da kuma julie grisham da ta hada shirin da bada umarni sai kuma injin namu zirnek ni da naku abdulaziz adili toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin washington dc